Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa shugaban 'yan shiya na IMN Ibrahim Elzazzaki ya so zullewa ne wannan labari ya fito ne wuni ɗaya gabanin labarin cewa Elzazzaki ya kamo hanyar dawowa Najeriya da rashin gamsuwa ga yadda ake shirin yi masa magani a asibitin Medanta na New Delhi a India. A sakon faifan bidiyo bayan na sauti, Elzazzaki ya ce sai a zaɓi mai gaskiya tsakaninsa da gwamnatin Najeriya. A sanarwa daga babbar sakatariyar ma'aikatar labaru Grace Isu e. Gekpe ta ce sun isar jirgin daular larabawa kan hanyar ta tafiya India Elzazzaki ya nemi amshe fasfo ɗinsa yadda kuma bayan isa India ya so sauka babban otel da kuma samun damar ganawa da jama'a da ya ga dama. Hana Elzazzaki samun wannan bukata ya sanya shi kin wani likita ya duba shi da kuma fitar da sakon sauti na nuna yana cikin mafi munin hali. Gwamnatin ta ce India ta hana Elzazzaki amfani da kasarta wajen faɗaɗa harkarsa ta kungiyarsa ta IMN zuwa ta duniya. Sakon bai kammala ba sai da ke ba da haƙuri ga gwamnatin Indiya don yadda ilzazzaki a cewar sanarwar ya so bijirewa doka. In za a tuna kakakin IMN Ibrahim Musa ya ce an sulhunta lamarin kuma jagoran nasu zai karbi magani a Indiya bayan ganawa da likitocinsa da ya amince da su. Mai kungiyar IMN yanzu za ta ce ne kan dawowar Malam ilzazzaki Najeriya. Muhammad Ibrahim Gamawa na daga manyan almajiran ilzazzakin Ga likitocin da suka yi alkawarin cewa idan ya je Indiya su za su lura da lafiyansa amma kuma yana zuwa can din kuma sai su kansu ma aka hana su su, aka kawo waɗansu mutane. Daga nan Najeriya menene kuma wani mataki na gaba kuke shirin ɗauka tun da kotu ce ta bada dama dama ya tafi Indiya tun farko. Allahumma ya danganta ko izinin buɗaɗɗe ne ko kuma dama izinin kawai ya tsuke ga Indiya ne. In Indiya aka ce to kaga sai an zo an sake neman kuma wani izinin cewa an canja ƙasa kuma a bari a tafi wancan ƙasa. Wannan dai shine abu. Amma Muhammadu Ibrahim Gama ba ka rasa ganin sanarwar gwamnatin Najeriya binciken da ke nuna malam ɗin ya so ma ya karbi fasfot ɗinsa watakila ya nemi mafakar siyasa a Iran sai bayan mulkin shugaba Buhari ba ya dawo. Duk wannan ba gaskiya ba ne. To ai jirgin sama ba kamar motan fasinja a Najeriya ba ne. To kaga akwai ka'idodi haka kawai zai je shiga Iran shi dan Iran ne kuma haka kawai shi kenan sai ya je airport na wata kasa kawai ce zai shiga jirgin Iran. Amma kirci ne wanda suka kulla suka shirya suka kimtsa suka kuma aiwatar. An ga wani hoto inda Elzazzaki ke ganawa da ministan marasa rinjaye na India jiya, Mokhtar Nakbi Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.